a muna cikin kitabu zakati a faslun la zakata fi ma duna khamsi min al wato babu zakka ga abin da yake kuma bayan biyar na raƙumma wa fiha cikin biyar na raƙumma shatun za a ba da akuya jaba'atun tuttura wadda take mai kiba mai kyau an ya ko kuma wadda ta yi kare hira kamar yan shekara guda to daga nan kowane biyar akuya guda ta karu kowane biyar akuya guda ta karu wabil ishirin na hasu kai ashirin arba'u shiyahin awaki hudu ne arba'u wabil kamsin wa na, idan ha kai ashirin da biyar bintu mahal sai a ba da diyar mai naƙuda wato wadda yake an yaye ta ana goyon ciki na mai bi mata ita ce bintu makar bayan adamaha idan mai raƙuma ya rasa bintu makar fabin labunin sai ya ba da ɗan mai shayarwa wato ya ba da wanda aka yaye aka yi mai kane kanin na shan nono namiji wajen sittin wasa lafiya idan su a kai talatin da shida bintu labunin sai a ba da 'yar mai shayarwa wajen min sittin wa na hikka idan suka kai arba'in da shidda sai a bada hikka wajen min sittin idan suka kai sittin da ɗaya jaba'atun, sai a bada jaz'a wajen min sittin wa saba'in idan suka kai saba'in da shidda bin ta labuni sai a bada bintu labuni biyu wajen ihda tis'in idan suka kai tis'in da ɗaya ne, sai a bada hikoki biyu da atin waye dawa ishirin idan a kai ɗari da 121 yuhayaru sa'i sai a ba kwamishinan zakka zaɓi bai na hikkatai ko dai ya kama hikka biyu au salasu bana tulabunin ko kuma ya kama bin tulabunin uku bayan waje da idan ya samu idanu ma ɗayansu iya zan ba a samu wannan ba sai wannan ta ayyana to ta zama dole a karɓa inda aka ce an ba da zaɓi to sai zan babu ɓangare guda sai guda to gudan ya zama dole wa ma za da abin da ya wuce 121 wa bi kulli 40 bin tulabun, duk 40 a ba da ɗiyar mai shawarwa wa fi kulli 50 hikka duk 50 kuma a ba da hikka wa ma bai na zalika aukas abin da yake tsakanin nan ya zama wakas abin da an wakas shine ma dunar fari da ta yi kama akuya abin raƙumi tara akwai a ɗaya kaga biyar su da zakka hudu a ƙasa goma sha hudu akwai a biyu goma adda zakka wannan biyar hudu sun zan ƙasa to haka dai har ƙarshe na ga dabbobi ba ya da zakka amma ga dabbobi ɗai banda kuɗi banda ka abin nan kayan gona su waɗannan babu waƙas gare su amma za da ba zai sabi yi wa in kalla abin da ya wuce haka nan ko ni kaɗan nan su za a hita mai amma ga dabbobi waƙas, kamar akuya arba'in da akuya tamanin da akuya ɗari da ashirin duk akuya guda ce eh, da arba'in da tamanin da ishirin da ishirin da ɗari da ashirin duk akuya ɗaya to saboda haka arba'in ɗaya da zakka sauran tamanin ɗin ba su da zakka waƙas ne eh, amma ga dabbobi kawai wa nisabul bakar kuma nisabin shanu talatuna nagge talatin fa fiha idan su aka kai talatin tabi'un sai ba da maraki wanda ya isa bi uwa ta wurin kiwo wa fi na musinna in su aka kai arba'in sai ba da karsana wadda take kusa da yin bajinne wato ta kusa da ta samu ciki wa fi ma'atu wa ihda wa ishirin wa fi ma'atu wa ishirin in su aka kai ishirin ɗari da ashirin yuka yaru sa'i sai a ba sa'i zabi baina salase musinnatin ko ya karbi musinna uku wa arba wa arba'ati abdatin ko kuma ya karbi maruka hudu maza wal jawamisu su kuma muturu nawa duk shanu ne wato irin shanun gana gona wanda ba su da bokali irin masu cizo din eh, duk shanu ne eh wa yukammalu nisabu bil ajajil ana cika nisabi da maruka yan kanana waɗanda an ka haifa sababbin haihuwa kalbin suliyani kamar yan sofes wato yan jariran raƙumma su ma ana haɗa lissahi da su idan mutum na da raƙuma uku sai suka haihu dukansu wanda sun za raƙuma shi raƙumi shida sai a hidda zakka a ba da akuya guda yan jariran nan su ma eh kamar yadda can ake cika nisabi da riba wajen kuɗi mm. to haka kuma na ana cika eh, abin nan lissahin nisabi da yaya eh. wayo kazu sinnul wajib amma in za a karɓa ba za a karɓi jariran ba wayannan da an ka ce a karɓa wanda shekarunsu sun hakai su za a karɓa ba a karɓar jarirai falau ma rajul ummahatu da uwayen duk sun mutu wa baqiyatul auladi nisaban sai zan iya sun ragu nisabi zukiya sai a musu zakka kawai mutum ne yana da eh, rakuma biyar mata sun ka haihu sai su sai sun ka mutu uwaye sai aka bar yan jariran su biyar to sai a musu zakka su jarira eh ko da cikin mako sun ka haihu an ka su eh an haye su cikin mako shi makon kuma shekara ta cika sai uwaye sun ka mutu maimakon a bada akuya biyu to sai a bada guda tun da uwayen sun mutu hmm. kuma a nan zakkar dabbobi ta bambanta da zakkar komi kamar yanzu idan mutum na da nagi arba'in talatin to shi kenan sun yi wata goma sha ɗai saura wata guda zakka ta kama sai ta yi sau nagi talatin sai ya haɗa nagi sittin kenan to waɗannan da an ka sau za a haɗa su da waɗannan a yi musu zakka ko da gobe za a yi zakka an ka sau su yau Eh, nan kuma dabbobi sun bambanta da kuɗi sun bambanta da sauran abubuwa kai da kanka eh kai da kanka nan dabbobi suka bambanta amma su kuma sharaɗin ya haka sai na gida sun kai sabi in kana da raƙumi hudu sai ka sau wani raƙumi sun ka cika biyar to sai baɗi amma idan kana da raƙumi tara to gobe za ka yi zakka sai ka tai kasuwa ka sai da gyada ko auduga sai ka saura kuɗi sai ka taho gobe da safe suka wayi gari goma akwai a biyu za ka bai eh wannan zai shiga ciki <laughs> to ai ta mai waɗaya cewa in ƙabla au ba da biyau ne eh ko da misalin jiya ne ranar zakkarka to yau ka saho to zai ka haɗa. <laughs> to su dabbobi kuma sun keɓanta da wannan wato zakkal awamil wal hawamilu wato ana yin zakkar dabbobin aiki da hawamilu waɗanda ba a aikin koyo da su tattun dabbobi kamar dabbobin da ake kora su je su yi kiwo kawai su da su ne hawamilu Awamil kamar na fatauci kamar shanu noma da dai sauransu wani sabul ganami nisabun ganam ganam tumaki da awaki su ake ce ma ganam to arba'una arba'in ne wa fi ashatun in sun haka arba'in sai a bada akuya daya kallati bil ibil kamar waccan da aka bayarwa ga ga raƙuma wa fi mi'atu wa ibil wa ishirina idan sun haka ɗari da ashirin da ɗaya ni sai a bada awaki biyu wa fi mi'atu wa shatin idan sun akwai akuya biyu eh, ɗari biyu da ɗaya salasun sai a bada uku kuma fi kulli mi'atin shatun sannan duk ɗari a bada akuya wala tukazu ba harimatun ba a karma tsohuwa wajen zakka ba a kama tsohuwa wala hazilatun haka ba a kama ramammiya wala mai ibatun haka nan mai aibi wala fa'alun haka nan bajini irin na barbara din wala kalimatu da'an haka nan uwa garki shine abin nan babbar tumaki wal ma'az ko abin nan wal ma'az jinsun wato awaki jinsi ne guda da tumaki in kana da akuya goma sha biyar kana da tunkiya goma sha biyar zakka ta kama wa hukumul auladi ma ta kaddama tunkiya sha biyar ashirin ashirin haka ne eh akwai ashirin tunkiya ashirin eh zakka ta kama haka ne hukumul auladi hukuncin ɗiyansu ma ta kaddama kamar da ya gabata can mai gara kuma da shanu su ma idan sa'i ya zo misali ya tarar da awaki 120 sai tarar da wasu na nakuda to sai ya jira eh dan eh, ce to yanzu mai lakar wakallaci a kudan da aka tare a jima <laughs> don in guda ta haihu an samu ƙari sai a kama guda kuma ne zaga waɗancan shi ne wato zakar mato ana zakan dabbobi waɗanda suke ma dabbobin zuwa kiwo eh, wal ma'alufa da na turka waɗanda ake tsarewa gida ana ba su wa mubdilu nisabin wanda ya musanya nisabi bi jinsihi da jinsinsa kamar wato yana da awaki sai sayar sai ya sayar tumaki yabni sai ya gini sun yi wata shidda sai ya sayar ya canza to sai ya gini bayan wata shidda sai ya zakka sun shekaru. wa bi khilafi idan kure kamar yana da raƙuma ne sai ya sayar ya so shanu al-mashhuru al-itinaf al-istinaf abinda an mashhurin zance to daga yanzu zuwa baɗi illa an yi alahu firaran sai in ya yi haka don gudun zakka ne to wannan hukuncinsa sai ya gina shi ma eh don kai ya tayin haka nan da duk sai shanu sun kai wata shidda sai ya mai da su awaki in sai wata shidda sai ya mai da su raƙumma don a ta kewaye kewaye da shi kai ya zakka to zama da haka in yi haka nan an gane abin da ya kanu kenan sai a tare shi bayan wata shida sai za iya zo ya ce ina zakka ce a wata su shida a karɓa kallaci ai abin na asalin su yayi wata shidda su koyon su yi wata shidda kawo zakka hmm. wa mustaridu nisabi wanda ya samu nisabi auduni ko kuma bayan nisabi min jinsi mashiyatihi na kalar dabbobi na yamnihi sai ya yi ginin sa ala hauli a kan shekaru shi ne wancan da ni magana eh ta samu kana da nisabi kuma sai ka samu wani abu wanda za ka hada to shi sai ka hada da wannan eh ba za ka ba za ka ce sai baɗi ba kamar yanzu in kana da naira miliyan sai kuma wani ya mutu sai ba sai aka gadi naira miliyan uku to wannan na, na gado sai baɗi eh, amma idan kana da shanu ɗari sai kuma wannan uwanka ya mutu sai ka samu shanu ɗari to da naka da waɗannan duk in shekara ta cika zai kai musu zakka eh <laughs> shi ne akasin na kuɗi wal khulaqa kal malikil wahidi anan kuma abukan hulɗa abukan cuɗanya kamar mai mai dabbobi guda ne bi sharti kamalin nisabi da sharadin ya zama kowannen su yana da nisabi kamar mutum ne su uku kowa na da akuya arba'in arba'in sai suka haɗe abin su akuya ɗari da ashirin to amma sharaɗi kun ga kowa samu arba'in arba'in nisabi ya samu to zan so haɗu da wannan fi milki kullum ga mulkin kowane akwai nisabi wa ijtima'in ala wasfaini kuma sun haɗu akan sifa biyu karra'i wal fahali kamar makiyayi ya zan guda don su ji sauki a game ma mutum ɗan shi ta yi kiwo da jini wurin barbara ki da wanga bai da bunsurin barbara wancan baya da amma wanga na da bunsura cikin garge ne su haɗa don su samu sauki wajen abin nan wajen barbara wadalwi sannan da guga wal marahi da wurin kiwo wal mabiti da wurin kwana ya zama sun haɗu garke guda don mai gadi ya ji saukin tsarewa ko kuma mai kiwo ji saukin tsaro wa labar maslahati kuma su zan sun yi don neman maslaha tsakanin su walau akhirar hauli ko da ƙarshen shekara ne sun kadu kamar sun yi wata tara daban-daban to ƙarshen shekara suka yi haka da yahi sai suka gabe suka yi wata uku tare sannan lokacin zakka ya kama to shi shikenan idan an so sai a kama guda cikin ɗari da ashirin za a kama guda sai a yi mata kuɗi naira talatin talatin kowa wanda aka kama ta sai a bayi naira sittin eh kun ga sun samu sauki eh akwai sa'i ko babu sa'i eh a'a in suna jahilai ba in jahilai ne amma in ba jahilai bane ai ba sai sa'i na ba hukuncin na nan ko babu sa'i ai shi shartu wujubi ne shartu wujubi zakati ne in kana shi sa'i shi shartu wujubi ne in kana don haka in akwai sa'i inda zai shekara goma bai taka garjin ka ba za ka yi zakka ba sai ya taho eh? sai ya ɗebi na shekara goma

wato akwai abubuwa da dama waɗanda yake addini ne amma gwamnati ke gudanarwa da musulunci don haka bai yiwuwa musulmi su zauna babu gwamnati na kasace ba ya karama ba ga addini musulmi su zauna ba su da gwamnati eh ka kamar misali yanzu mutanen najeriya gaba ɗaya su ce ba su zuwa haji gaba ɗaya kowa a yi tufaki ya ce ba a zuwa haji to wajibi ne gwamnati ta ce sa su ta yi dole ne ga shekara a san cewa akwai musulmi najeriya can ya haji a a ce sarki kaza ya turo mutane idan ya zan kuɗin da suke da shi bai isa na zuwa hajjin kamar yanzu yadda abubuwa suka yi tsada to sai gwamnati ta tambayi kowa abin da yake da shi in ya faɗa sai ta tambaye shi nawa ne abin da ya kasa sai ta cika muku abin nan da ya kasa in ma ba ku da komi na tahiya sai gwamnati ta ayyana mutane waɗanda za su je ta ba su guzuri su ta yi ziyara ba wajibi ne ga gwamnatin da take ta musulunci ko ta shekara bai halatta yin ga ƙasa akwai gwamnatin musulunci a ce an yi ba ba wanda ya zo dole ne a tura ko ana yaƙi ko ana tsananin yaƙi cikin bala'in yaƙi dole ne gwamnati ta tura wasu je makka wannan wajibi ne don babu ko shi kenan sai a ta ƙara muku kuɗi don ku bari Allah ya taimake mu wala jima'u kada a raba baina mutarike tsakanin waɗanda an rabe wala farra kada kuma a rabe baina mutarike tsakanin waɗanda a hade sai ya tasadaka don tsoron zakka wato wannan habarin bi ma'anan na labari ne amma ma'ana ka ai hmm. wato saru ta kafifu ana zaben sauki gare su wata shigidi ko kuma manantawa akasinsa kamalikai ko kamaliki mi'atin wa ishirina kamar waɗanda suka mallaki ɗari da ashirin su biyu ko su uku kaga akwai ɗaya za a kama nan yusuf ta akiba kiran wata skill ko ko a zaɓi nauyi kamalikai mi'atin wa shatin kamar waɗanda suka mallaki akuya ɗari biyu da ɗaya in suna haɗe akuya biyu in sun gama akuya uku to idan an ka tarar da surar rabe sai a game su don a kama uku ne eh <laughs> shi ne waɗancan ko in an tarar sun haɗe sai a rabe tun da gudun zakka sun ka haɗu sai a ware su don a kama uku hmm. bayan zahara kazdul firari idan yin bayyana nuhin su gudu sun yi wannan don gudun zakka ne waɗancan sun rabu ne don kasu bayar da yawa waɗannan sun haɗu ne don kasu bayar da yawa uku zu bi halin indiradi sai a kama su da halin daban-daban su waɗancan waɗanda sun ka game don a kama guda cikin nasu hmm. wai kuna kuma ana gaskanta su bi qadrin maslahati idan suka ce sun yi da niyyar maslaha tsakanin su fa in mu hullifu idan ku ana tuhuma su sai a ce su rance su rance ba nihin gudu suka yi ba wani nisabin mu'allaf nisabin karo-karo in a minhu idan sa'i ya kama zakka ciki ne muta'awilan da tawili taraddu sai su komo ma juna da hasabi amlakin da gwargwado abin da suka mallaka wangana da talatin wangana da talatin sun ka game akuya sittin sa'i ya zo cire da sittin zai kame guda to tun da ya zan da tawili ne ya kama to sai su je su raba hasara an gane ko kama la yubadal fardu kamar da farilla ta karu bi kal dunihi da galwaya abinda bai kai shi ba kamar wannan yana da akuya 90 wanga shi ko yana da akuya 35 sai sun ka gani sa iya tsotar da akuya 125 sai kame biyu shi wanga ya ce ni in ba don kai ba guda za a kama cikin notice in shi ko wanga ya ce to ni in ba da ka haɗu da ni ba ni me zan sami za a kama cikin nau to sai shi ya ɗauki hasarar guda shi mai zakka wagga guda wadda an ka ɗabi wani abu ciki shi yana da talatin da biyar wanda babu zakka gare su shi ko wanga yana da abin nan eh, a'a yana da hamsin dai yana da hamsin wakasu. wa kasu hamsin gare don arba'in adda zakka hamsin ba su da zakka cikin tisin shi wa kasu ne to saboda haka da nashi wa kasu da wancan su ne suka yi karo karo suka tabbatar da misali wanda zai sa a kama akuya biyu ciki to sai su raba hasara shi da shi to in sa'i ya kama amma da tawili wa illa to in ba da tawili ya kama ba da zalunci ne ya kama fahiya min malikiha wanda an ka kamma tashi to tashi an ka kamma eh, <laughs> in zalunci ne eh, ba wili ba ne zalunci ne to sai dai a yi mai caji shi wanda aka kame tashi kalma a zata min durin nisabi kamar wanda ya zo tarar da eh, abin nan duka a awakin gaba ɗaya talatin da tara ne sai kame guda nan ma hasara ta wanda aka kama tashi wadda ba su kai nisabi ba wala hulɗata babu hulɗa fi gairil tiga da dukiyar da ba dabbobi ba ba a cewa in an gami a samu maslaha eh, ga dabbobi ɗaya ne don kana da miliyan wangana da miliyan to kowa za a lissafa nashi a cire zakka daidai ba ma za da bi sabi yi wa in kalla haka nan kuma gona in an kai noma in kowa ya mallaki shi kenan kowa sai ya zakka nashi wala zakata babu zakari hayawanin cikin dabbobi ha banda waɗanga da aka ambata wala da mana babu kuma biya litadafiha idan ta halaka kabla maji irsa'i gabanin sa'i ya zo ina ƙasa ha zarara in ko ya tauye dabbobinsa don gudun zakka da mina eh yana da raƙuma abin nan biyar da sa'i ya taho ya ji an ce ya taho sai sai ya kame guda ya soke yau ya yanke guda saboda su zan hudu yana ga kuwa sai ce ai ran kai da jiya jiya guda ya kasa <laughs> to jiya ko ai ya samu labari ga makwata ta ce to hito mu da akuya guda Allah ya kiyaye gaba <laughs> eh <laughs> ka san wato malamin fiqh suna duk inda mutum ya kwanta sai su tono shi akwai cewa wanda abin nan sa'i na tahowa sai ya kama dabbobi na yayyanke ne ke to ya to zai a karbi zaka gare ai mai jaji bauce ne yi eh, sai ya bada baslun na to ko shugaban kasa bai zalunci na musulunci ba ka je an yi su yazidu dan mu'awiya ba sai ka ce wanda bai karanta tarihi ba mala lai <laughs> eh? ai zalumai ana yi ba su dan da alƙalan da ake abin nan ya an kawo ce wannan ran kai daɗe wannan abin nan shari'a ba ta kashe shi ba ce to mulki ya kashe shi <laughs> eh, Allah ya sauwake na faɗi da hausa don hausa ne ba su ce muna ɓacin su na a tsaya a kai ya kaɗan bari mu ɗan gurgusa gaba dai fasulun nisabin hububi nisabin hatsi wasu mari da ɗayan itace hamsatu a sokin wuski biyar su ne nisabi wato an yi kiyasi zai zan buhu shidda da rabi irin buhunni. Eh, domin shi sa'i abin nan sa'i sittin ka cika wannan wuski shi kuma buhunmu bai ɗauka sa'i hamsin eh, bai ɗauka sa'i hamsin don kwano arba'in ka cika shi ciko na shari'a ba ciko na toliya ba ba kuma ciko na yan damwara yan kasuwa ba ciko dai na damu lahiya kwano arba'in ake sawa ah, wancan mai algarara namu na da akan sa eh an yi ciko mai tsauri kwarai ciko zai ɗauki arba'in da hudu amma kwano mai babban ciki irin wannan mai babban ciki din nan mai daba ƙasa eh harin kwano a'a a kwanon batu ne tiya waccan mai daba ciki to yana ɗaukar 40 zuwa arba'in da hudu ciko na shari'a wanda za a kama bakin a dunki ba tare da ya yi toriya ba to in kai lissahin sa'i ba zai abin nan ba ba zai yi wannan tahiyar ba saboda haka mutanen malumfashi sun auna sun ka samu abin da zai ɗauki sa'i ɗari uku shine buhu shidda da rabi na wahiyar salasu mai hatu sa'i shi eh, ne sa'i ɗari uku bil madani sa'in madina wato sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ba jibul ushru ushuri shi ka waje fi masu kiya cikin abin da an ka sha sai han da wato abin nan damshin kasa shine sai au ba'alan ko kuma cikowa irin malali kamar yadda ruwa zai hadama za ta ɗauko ruwa ta zo ta wanke ta wuce a zo a shuka duk abin ake so a shuka ba sai an yi ban ruwa ba har in masara ce ko wake an ka shuka har ya kai da wannan sanyi shine ba'alan ko irin wanda za yi yana janyewa kuna shuka yana janyewa kuna shuka ne ba alam sai ku sanyi ne ke tasowa da ƙasa kamar an yi ruwan sama sanyi ya taso da ƙasa ƙasa ta jike ko da zaka wayi gari ka zo ba a yi ruwan sama ba amma sai ka ga raba kawai ta kama in ka diba ƙasar in ka taka kamar kawai ka ta nutse to ne sai ku to kowannen su duka kyauta Allah ce saboda haka daidai yake da ruwan sama don haka ana ba da ushuri ga wannan na'am duk kwaya ba masara ɗaya ba duk kwaya eh goma za shi ne a jibul ushuru shi ne muke magana ga shi shi ne muke magana yanzu ne da za a kasa goma a bayar ɗan za an shayar da shi da waɗanda bayanan da muke ko ruwan sama ko damshin ƙasa ko wankawa ta ruwan kogi ko hadama hmm. wa nisfuhu ana ba da rabin ushiri wato ɗaya bisa ashirin kenan ma su kiya cikin abin da an ka shayar na rahan da ya yafawa kuma irin bututu ko tiyo wanda an ka yi da ita wannan wani ne jama'a idan sun ka haɗu wata sawaya sun ka zama daidai kamar ana ban ruwan wata shida ko wata uku da ya wata ɗaya da kwana goma sha biyar ana yin ruwa sai aka ɗauke ruwan sai wata ɗaya da kwana goma sha biyu yana ban ruwa da hannunsa ya ke ne sun zan an haɗu an yi ya fa salasatu arba'i to sai a bada salasatu arba'i kamar ya yi buhu ashirin sai a cire buhu biyu cikin ashirin suwa ushiri to sai a ware buhu guda shine zakar eh, goma sannan wanga buhu guda sai a datsa shi kashi biyu sai a mai da rabi guda cikin dukiyarka a ba da rabin buhu kaga kamar an kasa zakka kashi hudu an ba Allah kashi uku an mai da ma da kashi guda ne salasatu arba'i wato sai a ba da ɗaya bisa uku a bisa hudu a uku bisa hudu na zakka kun gane buhu biyu su an zakka buhu ashirin idan an shayar da ruwan sama to amma yau da ya zan ba a shayar da ruwan sama duka ba sai a cire buhun biyu sai a kasa su hudu a ɗauki kashi uku a mai da kashi guda menene kashi uku cikin hudu buhu ɗaya da rabi Shi ne salasatu arba ne uku bisa hudu mhm. fa'il ta idan sun zan kaman an yi wata biyu ana shayawa da ruwan sama an kai wata guda da ruwan hannu ko an yi wata guda ana shayawa da ruwan sama an kai wata biyu da ruwan hannu والمشهور أبند عن مشهور اعتبار da الورد aka karba bihi ma gare su, wato sai a lura da abin da za a karba ma'ana nan sai a kasa shida kenan kasa shida sai a bayar da kashi biyar in ya zan ruwan sama su aka dan sai a kasa <coughs> an cire buhun biyu sai a kasa shi kashi shida a cire kashi biyar a bayar zakka a mai da kashi in kuma ya zama ruwan sama su suka yawa in an ka kasa kashi abin nan eh ruwan sama su suka yawa in ya zama ruwan sama suka yawa eh? Eh, in ya zan a'a idan ya zan ruwan sama sun ka yawa shi ne na ce kasa biyar gangan ruwa hannu su suka yi yawa to sai zama akasin wannan shi kuma sai zan yan kasa abin nan a za a kasa biyar shi kuma za a ba da kashi hudu a mai da guda hmm. wakila aka ce a ba haka za a yi ba al'akallu ta biyu lil akasari wato kaɗan ta mai yawa idan ruwan sama suka yi yawa duk a yi zakar ruwan sama in ruwan hannu sun yi yawa duk aizakar ruwan hannu ba za a lura da kaɗan ba kaɗan ta bi mai yawa wai don mu ana taro a sultu ana tara abin a sha'iru kai ana tara sha'iru ilal buri zuwa ga alkamar da ake ce maduru wa sultu ita ma ana taro ta ilal buri. wal alasu shi ma alas a buru ana taro shi zuwa ga duk dai zuwa ga buru to da buru da sha'iru da sultu duk alkama eh amma alas shine aburo wa yukhraju min kullin bi hisabi idan ka samu waɗannan kalolin hudu duka za a ɗauke su kala alkama da da gurru da sha'iru da sultu da alas duk za a ɗauke su alkama to sai zan ka samu wannan ka samu wannan ka samu wannan mujmalin su an tara za su kai nisabi to kowanne su da an ka samu sai a kasa shi goma a ware kashi guda ta a kasa goma a ware kashi guda ta a kasa goma a ware kashi guda har a hitar da ushirin kowanne shi ne wasu rajumin kullum bai sa'i kalka ne kamar waka ya kai guda bakwai akwai wake iri daban-daban kala bakwai to shi ma idan mujmalin su an ka taru bakwai din an ka samu buhu shidda da rabi to kowanne sai a kasa shi goma a ware kashi guda kowanne a kasa goma a ware kashi guda har a hitar da ushirin duka likilafi zurrati amma sabanin dawa da masara wal da shinkafa wal da gero waɗannan duka a janasun ba kala ɗaya bane ko ni shi kaɗai yake fa yajibu zakatuna wa bil haddi ga hatsi biyu su da zaran ya bushe wato zakata kama wabi tamri idan ko dabino ne wabi Tamar ko ko tamri shi kuma dabino da zawihi da zaran yayi ja wato kaza amma ana karɓar zakka ba da tasfiyati bayan an sussuke an sheki shine bayan tsarkakewa bayan tacewa wal jazari ko kuma lokacin da an ka yanke inda bino ne kuma ana karɓar zakka na mai ainihi cikin ainihin hatsin da an ka hitar da zakka cikin abu za a hawa zakka su za a karɓa wato kenan ba a yi da kima la ta juzu kimatu ba a ci kimatu a ci ba a ce a yi kuɗi ka ba da kuɗi la tujzu qimatu shine eh, wato kima ba ta isa ba a ci aka da kima kana jayyidan auradiyan ya zama mai kyau ne ko mumuna? mummuna wa'inda a idan suka haɗu da mummunan da mai kyawun wata ya kuma duk sun ka zama daidai kana da buhu mai kyau goma kana da buhu mara kyau goma ba fi kullum bai hisabi ko na ɗibi ushirinsa gwargwadon yadda yake wayin ta idan kuma sun zan wannan kaɗan wannan da yawa ba zahiru an da ruka zalika zahiri haka dai za a yi ko wani a ita cikin nashi wakila an ka ci mm, mm, al'akallu ta bi ulil akasari kaɗan ta bi mai yawa idan mai kyan ne ya yawa duk a ita cikin mai kyan in mummuna ne ya yawa a ita cikin mummuna ba a lura da kaɗan wa min al wasu in kuma ya zan kaman akwai a'ala da adana da ausadu wato akwai eh, grade 1 da grade 2 da grade 3 aha haɗu akwai to shi kenan sai a bar grade 1 a bar grade 3 sai a zo a karɓa grade 2 an gane ko eh wato sai a kama na tsakiya ba za a ɗauki na sama ba ba za a ɗauki na ƙasa ba wani kurusun naklu ana yin kardadun da binu wal karmu da inabi izaza azahaya idan sun yi ja bil hasil da abin da zai tabbata japan in ya bushe kamar suna yana sama sai a a ce gonar dabinon nan in na ta bushe za a yanke a samu buhu kaza shikenan wani kuma ya to shi ma ya ce lalle za ta yi kazan wani ya to ya ce shi ma za ta yi kazan nan kaga sun yi ittifaki kenan sai a ce to ku ita ce yanzu ana bin ku zakka buhu kaza in an ka yanke ba abin da za a tambaye su nawa kun ka samu sai a ce ina zakka ta buhu kaza sai su bayar an gane ku yawwa bayan aka nu idan suka cinye au ba'u ko suka sayar da minu sai su biya zakka bayan tara ku idan suka batta ba su taba ba har ta bushe ba ta bayyana khatu sai kuskure mai kiyasi ya bayyana wa huwa aribun kuma gashi ya san kirdado din fa zahirul akhdhu bima kharasa abinda a zahiri a yi riko da abin nan da ya faɗa ko ta wuce ko ta kasa wa in karasa jama'a idan jama'a suka zo suka yi kardado wa talafu sun ka saba ukhidha sai a yi ko bi a a'rabin sai a kama magana wanda ya sani kardado cikin su su uku ne wanga ya faɗa wanga ya faɗa wanga ya faɗa kowa ya daban to sai a bibi wanda ya kwarewa cikin su a ce to magana shi za a ɗauka ko shi a sama ko shi a ƙasa ko shi a tsakiya eh. wai mustawa idan to duk ƙwararru ne ya za a yi wasu alwajibu bi duk ikhtilafihim sai a raba wajibi da gwargwadon saɓaninsu. Wannan ya ce za ta yi buhu ɗari, wanga ya ce za ta yi buhu tis'in, wanga ya ce za ta yi buhu tamanin. to ba za a ce ƙarya kuka ba ba za a ce kuma duk gaskiya kuka ba sai a ɗauko sulusin tis'in talatin a ɗauko sulusin tamanin a ɗauko sulusin ɗari idan ka ɗauko sulusin ɗari ka haɗa da na da na tamanin za su baka daidai sai ka hada da wannan sai tis ta hito sai a ce ba a karyata kowa ba ba a gaskanta kowa ba kowane sai a ɗauki sulusinsa in ka hada sai tis ta hito an gane ko sulusin abin nan ɗari zai zama talatin da uku da sulusi shi kuma wannan nashi mai tamanin zai zama ashirin da da shida da sulusani don ka ɗauko sulusin can ka haɗa da wannan sulusani sai guda ta hito sai su zan bakwai in ka ɗauko uku ɗin ɗari ka haɗa da waɗannan eh, ishirin da bakwai sai talatin ta tashi dama ga talatin can ga kuma wata talatin can ta mai ɗari in ka haɗa sai ta zama hito yawa sai ta tsinta hito to shi ne wuzi alwajib wayan ujihat idan masiba ta zo ta faɗa da binu bayan an yi kardado shine ba da bayan an yi kardaro mala da mana ba zai biya ba ko hara ta zo ta cinye ko tsutsa ko wani abu dai wanda bai iya korewa ayin baƙe nisabin lazima minhu idan nisabi ya rage cikin gona to zakka ta kama cikin wannan nisabi gargado ne ba da abin da an kai hasara wa man ba a bada zawe wanda ya sai da gona ne bayan ta riga ta yi ja da mina sai ya biya zakka ba wanda ya sai zai yi zakka ba shi zai yi zakka fahim ublisa idan ku gwanjo an kai mai a hali taba'u to yalla za a bi shi bashin zakka ayyuka ko koko za a karbi zakka min yadin mushtari ga hannun wanda ya sai gona shi zai bada zakka kaulani zantuka biyu to shi tun da an karbi zakka a wuri ne kuma bayan zahawu ne wahaliyar ju'u to shi yalla wanda shi mushtari din da aka karbi zakka hannu zai zai dawo ga ga bayi ibi kadari samani da gwargwadon wannan kuɗi ayu kallafu ko ko za a kallafa mai shira aljinsi da ya sai da bino ne ya bashi wanda an ka karba hannu ne kaulani zantuka biyu kallazi la ya tana kamar abin da an ka sayar wanda bai kamar danyen masara masara ce ta yi tumu wadda ake dafawa dinnan sai mutum ya sayar shi ma zai yi zakka shi ne allazi la ya tana ko danyen wake irin wake da ake saidawa ma masu dahuwar abin nan hotel ko yawwa to shi ma in ya sayar zai yi zakka wa mayu saru, shi ko abin da ake matse mai ne irin su gyada Yusuf ku habban za a auna shi yana kwaya a mai da shi buhuwa sannan wa yukazu a karbi zakka min yi ga mai ne in an kamace wala zaka ta fi in babu zaka cikin wani abu minan nabati na tsiraruwa gairi ma ban banda abin da muka ambata nan ba to fi nazaru <laughs> wato ka kai da kai talzamu ci man fada da an yi wa yi wa yi wa ma'unati ruwa an manta zamu huna na huminar min na kadarwa talzamu ci man fada da lahu kadarwa wanda gwargwadon ta ya rage mai an kuti bayan abincinsa na ran sallah wa da kuma bashin da ake bin sa wa ma'unati iyali, da kuma abincin iyalinsa anu ya hitar ma kansa wa an da zamu huna katu da kuma ya ce hitar da wanda hitar ma wanda ciyar da shi yake dole gare shi wanda ya bizince shi da musulmi na daga cikin musulmi wa huwa sa'un shi gwargwadon ta din shine zakka guda wazuhu ma'auninsa kamsatu arqalin wato riɗiri biyar wa sulusun da sulusi bil bagadadi na rudilin bagadaza habban na ƙwaya wato na hatsi wal abdalu abin da ya fi min galibi kuti baladi ya hitar daga marin jayen abincin da ake ci nan garin da yake wato jizo min albur amma ta isa in an hitar da alkamar da ake ce ma bur wa sha'ir ko kuma sha'ir wa sult ko kuma sult waɗannan ukun da alƙama ne wa haka nan ta yi in an da dabino wa zabibi ko kuma zabibi shine inabi busasshe wal da kuma ciku shine dafaffen nono wa anil abdul mushtarak kuma za a yi tamma bawa wanda ake tarayya gare shi kamar bawa ne na mutum biyu ko mutum uku an kullum da kadar milki kowane ya ita gwargwadon abin da ya mallaka in su uku ne kowa ya bada sulusi na sa'i sai a tara kashi uku sai a biya kamar ba da hurun kamar wanda sashen sai ya kiɗa to sai ya ita inda abbawan amma shi bangaren bawan babu komi a kansa wal mashuru abin da azance mashuri ta allukul wajib ratayuwar wajibin hidda zakka hidda kai bi tulu da zara alfijir ya hito yau alfijir ranar sallah wa masarifu a wurin da ake bayar da ita alfuqara'u su ne fakirrai wal masakin da miskinai su ake ba kuma musulmai bil ijtihadi kuma ana ba da ita gwargwadon ijtihadin shi mai bayarwa fayar ba'u sa'un li jama'ati ana iya ba da zakka guda ga talakawa wa asu'un li wahidin kuma ana iya tara zakkoki da yawa a ba mutum guda to ana yin haka faslun masarifu zakati wajen rarrabawa zakka al asnabu tabaniya su kalolin nan takwas allati zakar hallahu wadda Allah ya ambace ta ta'ala madaukin sarki a cikin Qur'ani inna lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha har zuwa su ne eh, kala takwas wakar kada na jibin mu'allafati kulubun an ce rabon waɗanda ake lallashin zuciyoyinsu ya faɗi amma mai mutasar ya ce wani sibin bakin rabonsu na nan ma dama fi duniya kufurun wal mu'allafatu qulubun mawjudun muddin akwai kayarci a duniya to mu'allafa ku suna nan saboda haka nasibun bakin rabonsu yana nan wal'amilina su ma amilai shi mai askari yana ganin ga ganinsa rabon su ya faɗi me yasa yi wannan magana saboda shi mutumin bagadaza ne bagadaza ta lokacin kusan asima ce ta musulunci kuma a lokacin babu inda kafirai suke nan da haka tuwaza aba tunda babu su tunda an ce mutane ne kafirai da za a ba don lallashi to sannan su kuma amiluna baitul mali lokacin ya cika da zinare da azurfa akwai albashin da za a yi musu ba sai sun ci yin ka ba saboda haka shi yasa yi wannan magana amma da ya Allah ya kawo shi Najeriya da bai ci haka <laughs> shi ne wa yajuzu sarfu ya halatta a bada zakat gaba ɗayan ta ila sifin wahidin zuwa kala guda min cikin waɗannan takwas ana iya bada ita duk ga fukara ko duk ga masaki ko duk ga mu'allafa ko duk ga gashi nan dai a zuwa ƙarshe da kadari kifayati gwargwadon abin da zai ishi abin kun ga wato zakayin ba in za a baya ba naira biyar da ake raba ko kuwa dole sa mai mata uku a sa mai dubu biyu cikin ambulan a ce an rubuta suna dai an ba mutum ɗari kaza an rubuta cikin ambulan ba ka naira dubu biyu ka to ko yadin iyali ba su sai ba na sallah yawwa in mutum ya yi da zaka kamar dubu ɗari to ya samu mutum biyu karanci ya raba musu dubu hamsin hamsin to baɗi sai ka ga mutum uku sun hidda zakka da shi da su eh to baɗi kuma sai a yi su kuma in sun kahitar su ma su dunkule su ba sai ka ga ana ta hidda zakka haka ake don zakka wani abin nan ne yaƙi ne da talauci ba akwai wani makaranta da ake ta yaƙi da jahilci ba eh to yaƙi ne da talauci domin in ka ce yaki da jahilci mutumin da aka karanta ya zama malami yana koma jahili to haka yaki da talauci duk mutumin da an ka bashi zakka in dai ba almubazzari ba ne irin zakkar da musulunci ka bayarwa to bai ƙara neman zakka kuma shi an riga an hitar da shi an saka eh, don in an baka zakka kana iya shiga kasuwa ka kama rumma ka sai jari abin da kayan zuba ka zuba ka tsari an baka zakka kai kuma shi kenan Kanin baɗi dubu hamsin an ka baka kamin baɗi in gare ga lahiya abubuwa na tsaya sun kai dubu ɗari biyu da hamsin karanci to sai ka hitar da zakka kai kuma kaga sai ka tallafa mu shi wancan da ya hitar ba ba shi ba ku zai ba dan ku kun za a gani yawo to sai a ɗauke ta kuma a bibi wasu bukarau kuma a maka musu ita in mutum ya shekara goma yana hidda zakka ko da mutum biyu biyu yake ba ko wace shekara ba mutum biyu biyu kaga ya wadatar da mutum ashirin cikin shekara goma to mutum ashirin din nan su ko cikin shekarun nan tara ko takwas su kuma za su wadatar da akalla ne da haka nan ko kuma kamar haka to yana tallaba a wanga ya tallabo nan Kamar a jima shi yasa gabanin zakka kake jin an ce a baya kusa sai in babu maciya kusa me yasa aka ce in babu maciya kusa duk an ba an wadata to amma ka yi da zakka ka ce kana raba naira biyar biyar wani ko hulla ba ta sai bai awaren nan ma ce wani ran nan ma ba ta yi ya samu zakka amma duk da abin da zai ce wani ran nan baka bashi ba Kan ka bayi zai ce inda zan samu kaza da sun ishe ni ce kudi ka ga ɗan ta ka bayi zakka ka je ba cikin damuwa yau da saboda haka da kadar kifayati a ba mutum abin da zai wadatar da shi bai kara cewa a bani